Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana, yau Litinin takwas ga watan Agustan 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su a cikin shirin na yanzu, yau ne hukumomin gidan yarin je a Abuja babban birnin Najeriya suka saki tsohon gwamnan jihar Taraba, Rabaran Jolly Nyame da tsohon gwamnan jihar Plateau Joshua Dariye. An saki tsaffin gwamnonin ne watanni kaɗan bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya musu afuwa. A kuma cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin ganawarsa da shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a ƙarshen mako shugaban kasar Nijar Muhammad bazum ya tabbatar musu da cewa za a ɗauki mataki don hana ci gaba da ƙarin farashin kayayyakin masarufi a ƙasar. ƙarin ya kama ma gwamnati a yi shi domin ka a samu ƙarin wutar lantarki ka a samu ƙarin wutar gas mutane suna shigowa da waje suna kwashe man diesel na mutum da ya hina ko ina arha yau idan ya ƙare ana iya samun matsala ɓangare na tsaro ɓangare na hawa kwarai na kayan abinci Za kuma ku ji dalilin da ya sa 'yan shiyan kasar Ghana ɗaruruwansu maza da mata sanye da baƙaƙen kaya suka yi tattaki a wasu titunan birnin Accra suna bugun kirji suna rayar waƙoƙi. muna kuma tafe da rahoto na musamman wanda sani malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira da abaiwa masu saka ido na ƙasa da ƙasa damar shiga su dubi tashar nukiliyar Zaporozhye bayan da Ukraine da Rasha suka yi musayar zarge-zarge game da barin wutar da aka yi a cibiyar a kwanakin baya. Duk da wani hari da aka kai kan tashar nukiliyar tarar Araudi ne da ka a cewar Guterres a wani taron manema labarai a Japan. Gaba ɗaya dai Guterres ya ce yana da matukar damuwa cewa za mu iya yin yaƙi mai tsawo a Ukraine wanda zai iya yin mummunan tasiri a cikin tattalin arzikin duniya da kuma yanayin rayuwa musamman na mutane masu rauni. Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya tana aiki tare da Turkiya kan yiwuwar fara shawarwarin zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine. amma yunkurin na fuskantar matsalar da ke tattare da sarƙaƙiyar rikici. Rundunar sojan ƙasar Sin ta sanar a yau Litinin cewa tana ci gaba da atisaye a cikin teku da sararin samaniyar yankin Taiwan a yau Litinin. Rundunar ɓangaren gabashin ƙasar Sin ta bayyana a dandalin zumunta na Weibo cewa za ta gudanar da ayyukan yaƙi da jiragen ruwa da kuma kai hare-hare a cikin teku. Sojojin sun gudanar da atisayen sojan ruwa da na sama da ba a taɓa yin irinsa ba a yankunan da ke kusa da Taiwan bayan ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai tsibirin. Ma'aikatar tsaron ƙasar Sin a yau Litinin ɗin ta kare matakin da ta ɗauka na yin watsi da tattaunawar soji da Amurka domin nuna adawa da ziyarar ta Pelosi a birnin Taipei a makon da ya gabata. tana mai gargaɗin cewa dole ne washington ta fuskanci mummunan sakamako ziyarar pelosi a makon da ya gabata ta hazuka kasar sin wadda ke ɗaukar tsibirin mai cin gashin kansa a matsayin nata ta kuma mayar da martani da gwajin harba makamai masu linzami kan taifai a farkon mako Da alama dai yarjejeniyar tsagai ta wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da 'yan kungiyar jihad na Islama a zirin Gaza na ci gaba da aiki ya zuwa safiyar yau Litinin, wanda hakan ke kara sanya kwarin gwiwar cewa za a samu kawo ƙarshen rikicin baya-bayan nan da ya sanadin mutuwar Falistinawa aƙalla 44 ciki har da ƙananan yara goma sha biyar. Yarjejeniyar wadda ta fara aiki a hukumance da karfe 11 da rabi na daren Lahadi an cimma ne da nufin kawo ƙarshen fada mafi muni a gaza tun bayan yakin kwanaki sha ɗaya da ya yi barna a yankin gabar tekun falasɗinu Wada yake an yi ta kai hare-haren jiragen sama da na rokoki a daidai lokacin da ake shirin tsagai ta buɗe wutar inda aka yi ta jin karar harbe-harbe a kudancin isra'ila kafin yarjejeniyar ta fara aiki da kuma bayan wa'adin fara aikinta. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yayin ganawarsu da shugabannin kungiyoyin fararen hula a ƙarshen mako, shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum ya tabbatar musu da cewa za a ɗauki mataki don hana ci gaba da ƙarin farashin kayayyakin masarufi a ƙasar bayan da a farkon watan nan na Agusta. gwamnatinsa ta yi ƙarin kuɗin man diesel sandiyar illolin mamayar rasha a ukraine daga yamai ga wakilin murya amurka sulamomin barma da rahoton ganar da jami'an fafutuka dalilan ɗaukar matakin ƙarin farashin kuɗin gazuwal ko kuma man diesel da gwamnatinsa ta sanar a farkon watan nan na agusta shine makasudin wannan taro da shugaban ƙasa ya kira a fadarsa domin a cewarsa haƙƙi ne mahukunta su yi wa 'yan rajin kare haƙƙin jama'a bayani a game da irin wannan mataki mai mahimmanci. Shugaban ƙungiyar Vade de Nasir Saidu na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama da ba a gayyaci 'yan jarida ba. Shugaban ƙasa ya mana bayani. Ƙarin ya kama ma gwamnati a yi shi domin ka a samu ƙarin wutar lantarki ka a samu ƙarin wutar gas mutane suna shigowa da waje suna kwashe man diesel na mutum da ya hina ko ina arha yau a kusa kusan nan idan ya ƙare ana iya samun matsala ɓangare na tsaro tunda kun san ana aiki da shi a ɓangaren tsaro idan ya ƙare ana iya samun matsala na ɓangare na hawa kwarai na kayan abinci tunda in babu shi ba a yi a kawo abinci. Ƙungiyoyin sun bayyana wa shugaban ƙasa damuwa dangane da abin da ka iya biyo bayan wannan mataki na ƙarin kuɗin man gazuwal ganin yadda tuni kamfanonin sarrafa madara da masu gidajen buga biredi da motocin jigila suka yi ƙarin kuɗaɗe. Abdul Alhashi Idi jigo ne a gamayyar FSCN. Matsalar mu kan ƙarin da aka yi ya sa ɗan ƙasa cikin wani hali ɗauki matakai wanda ta 'yan ƙasa su sha wahala bisa. Shi ne muka tuna masa sun sha ɗaukan matakai kafin sallah, amma 'yan kasuwa da suke ɗaukan matakai da su ba ruwansu ba su bin matakan muka ce to wanga gamin menene tabbas ɗin gwamnati. Bayan jin matsayin 'yan rajin kare hakkin ɗan Adam, a take shugaba Muhammad Bazoum ya ba su amsa game da mataki na gaba. A gabanmu an ba ministerori umarni musamman na kasuwanci da na suhuri domin su tattamna tare da 'yan kasuwa da ƙungiyoyin wararen hula saboda a daidaita kayan abinci a daidaita tahiya da dawowa ta 'yan ƙasa domin an fara gani 'yan kasuwa sun fara ƙara kuɗin kaya ba tare da hujja ba. Sai dai shugaban kungiyar MPCR Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika na ganin an yi riga malam masallaci wajen ɗaukan wannan mataki. Decision ɗin ma ba sai ba. A soke ta kawai a yi kan ba a yi ta ba a komo a zamna a ɗiba a gani wace hanya za a ɗauka bi In kuma ma suka ce sun ƙi sakewa kuɗin da za su mutuwa ya kamata a yi wani asusun da za a unwani da suna abin da zai unwani jama'a za a sasu ko cikin gidan likita ko kuma cikin gidan eh, lakwal ko wani abin da zai ma al'umma unwani kuma kowa na gani a ya shaida. sabanin yadda gwamnatin nijar ke danganta karancin man diesel a kasar da mamayar rasha a ukraine masu muhawara a kafafen sada zumunta na cewa rashin shugabanci na gari a kamfanonin da ke kula da harkar mai wato cnpc da soraz da sonidep ita ce matsalar da ke dabaibaye harkoki saboda yadda dalilan siyasa ke zama lasisin da wasu jami'an waɗannan kamfanoni ke amfani da shi don azurta kansu a maimakon yi wa ƙasa aiki kamar yadda har wa yau siyasa ta yi dalilin tara ɗimbin ma'aikatan da ke ɗaukan albashi na ba gaira sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton to ranar To ranar Ashura goma ga watan Muharram rana ce mai muhimmanci ga dukkan musulman duniya inda wasu musulmi ke gudanar da azumi a wannan rana domin kwatanci da annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ga 'yan shahar kasar Ghana ɗaruruwansu maza da mata sanye da baƙaƙen kaya sun yi tattaki a wasu titunan birnin Accra suna bugun kirji suna rera waƙoƙi domin bayyana bakin cikinsu ta kisan da aka yi wa Imam Hussaini jikan Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga birnin Accra ga wakilin murya Amurka Idris Abdallah da rahoton. ɗaruruwan 'yan shi'an Ghana maza da mata sanye da baƙaƙen kaya sun yi tattaki a wasu titunan birnin Accra suna bugun ƙirji suna rera waƙoƙi domin bayyana baƙin cikin kisan Imam Hussein jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi a Karbala da ke ƙasar Iraki. Mabiyan sun haɗu a hedkwatar su da ke unguwar Mamobi Accra suka yi jerin gwano cikin tsari da jagorancin 'yan sanda suka bi ta babban titin Nima zuwa unguwar Newtown sannan suka ƙarasa zuwa filin wasan zamani na Wembley da ke unguwar Kutubabi inda sauran mabiya daga unguwanni daban-daban suka jero aka haɗa wannan filin wasa. Abdulaziz Haruna Futa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka tsara tattakin. Akwai lawn da ke garin da ya kamata a bi doka ba mu ya doki doka don farko mun karbi permit in ka duba polisai na gaba suna duban tsari akwai eh, ambulance da ke ciki in case wani in ji daɗi ba ambulance ya yi doke shi so abin da ya kamata mu samu mu aje duka mu bi tsari duka an ka duba gaban duka polisai ke make sure kamar kuma abin tsari a jawabinsa ga mabiya babban limamin shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin ya yi kira gare su da su yi haƙuri da juna kada su dinga kullatar juna a zuciyarsu. Dan uwanka shi ne wanda zai taka wanda ke nisa zai taka ringa hankuri da juna dan uwanka ya maka laifi san dan uwanka ne da mai gafara wannan abin shi zai tabbatar da wannan da kai cikin ma Hussein kar ka aje wani dan uwanka a cikin zuciyarka ba wani ma ko wanda ya rike ba ɗan shi ba ba ka aje shi zuciyarka ba kai dan uwanka sun shi ya zo shi wani mutum ya dan tare ya dan taka maka ka gabanin nan shugaban majma ahlul bait na ghana sheikh muhammad abu jaja ya gaya muryar amurka cewa wasu da suke tsatsa ga bangarorin jikinsu har jini na zuba gurbatattu ne a cikin shi'a shi'anci daban ne da abin da wadonsu cikin shi'awa za su yi an gazo kowane grup akwai jahilai akwai waɗanda suke wuce gona da iri kamar yanka jiki mulkin na manyan malumman mu da yi suna suna hana wannan suna gani kamar wannan ba daidai ba ne sai fa mu a wurin mu karatun da mu muka yi batun shi an ci wannan jahilinci ne ba rabin shi an ci ba ne wasu mabiya shiya da suka halarci wajen sun bayyana yadda suke ji a wannan rana ta ashura sunana dai malam sa'id an fi kira na da dr sa'id eh, yau dai gaskiya muna cikin bakin ciki ne kwarai kwarai kafin wannan abu ya faru ma annabi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shine wanda ya fara kuka ya bakin ciki kafin ma abin ya faru saboda shi mu ma muna kwaikwayo da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunana maisha su idris gaskiya yau muna bakin ciki na kashe mama hussein mun fito ne mu gwada ma duniya kamar yau ba ranar farin ciki azumi ba ne yau ranar bakin ciki ne na rasuwar imamu hussein bakin ciki muke yi da yayin jikan manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa a Karbala about 1000 and something years ago. Shisa in ka ga mu cikin bakakin kaya muna tahiya kan shi, muna buga mu muna juyayin kashin kan manzo Allah sallallahu alaihi wa An gudanar da irin wannan tattakin a sauran yankunan kasar Ghana. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. An gaishe ka Idris Abdallah to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana daga Najeriya kan hanyoyin taimakawa tattalin arzikin ƙasar. A Najeriya, gwamnonin jihohin tarayyar ƙasar sun shawarci gwamnatin tarayya akan matakan farfado da tattalin arzikin ƙasar wanda ya raunana ainin domin ya kai ga intaha ta yadda kididdigan da masana harkar tattalin arziki suka bada yake nuna cewa kudaden shiga da Najeriya take samu ba su isanta ta biya ba su da take biya na ka'ida har sai an ciwo wani bashi a ƙara a kai bayanan sun nuna cewa a tsakanin watan janairu na bana ya zuwa watan afrilu najeriya ta kashe naira miliyan dubu biyar da ɗari tara wajen sayo kayayyakin da ake bukata daga waje alhali abinda take da shi a cikin asusu dala biliyan dubu sha biyar ne kawai a cikin asusun nata wannan adadi wanda dududu bai wuce biyan hidimar watannin hudu da muka lissafta ba Ƙididdigar da aka samu a makon jiya ya nuna ƙarara cewa kuɗin ajiyar Najeriya na rarar kuɗin ɗanyen man fetur ya faɗo ƙasa warwas daga dala miliyan 36,770 ya zuwa dala 376,655. Wannan shi ne jefa kasar a halin da take ciki ta fuskar tattalin arziki ta yadda babu wadatar kuɗin da za a iya tallafawa tattalin arzikin ƙasar ya samu daidaito kada ham. A saboda haka, gwanonin suka baiwa gwamnatin tarayya shawarar ta sallame dukkan ma'aikatan da shekarunsu na haihuwa ya haura hamsin a duniya. kana kuma ta sanya haraji kashi uku bisa ɗari akan duk wanda yake amsar albashi na dubu talatin a wata waɗanda kuma nasu ya gaza dubu talatin a wata da su da manoma da kuma 'yan tare da wata 'yan kasuwa su kuma su biyan naira ɗari kowane wata sauran matakan da sun hada da yin maja wato a haɗe hukumomi da kuma kamfanonin gwamnati masu gudanar da aiki kusan iri guda da juna kana kuma a rufe duk wasu ire-irensu waɗanda ba sa taɓaka komi bisa yadda ake nufin su kai ga Shin komi ma'aikata za su ce game da wannan fasali? Na lika kungiyar kwadago ta kasa inda na sadu da Comrade Nasir. Sunana Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta NLC a Najeriya. Wannan abu bai zo mana da mamaki ba a gwamnonin nan mun sha gaya 'yan Najeriya dama ba don al'umma suke ba. Gwamnatin nan alkawarin da ta fara ɗauka ma'aikata shine ba za ta rage ko da ma'aikaci kwaya ɗaya ba amma ai 'yan Najeriya sun ga abin da ke faruwa. To saboda haka a ƙungiyar kwadago a koda yaushe a daidai muke da mu kare 'yancin ma'aikata kuma mun yi da wannan magana ba za mu saurare shi ba kamar yadda 'yan najeriya suka sani shi shugaban wannan kungiya wato comrade ayuba oba kullum maganarsa shine a inganta ayyukan ma'aikata kuma a basu abin da ya dace saboda haka wannan barazanar ba za mu ɗauke shi abin wasa ba kuma ko muna kiranye ga su gwamnonin nan da in ba su janye wannan kalamai nasu da kuma matsayinsu ba to za mu saka kafan wando daya da duk gwamnan da ice ma'aikaci ne abokin wasansa kuma wajibi ne mu kare hakkin ma'aikata a najeriya yaya manoma da sauran 'yan kasuwa da ba aikin wani ba suke kallon wannan al'amari. na ɗaya da ƙarfi tsohon ma'aikaci ba kuma manomi wannan bayani gaskiya yana da ban tsoro tashin hankali yanzu wurin maka misali a magana da ake yanzu alhaji sani pension ɗina zai kai naira dubu ashirin ba saboda mun aje aiki shekaru da yawa lokacin alwan kuɗi na da daraja so abin da ake baka sai a ɗauka wani abu ne kuma har yanzu ba a yi rigiyon ba ba a kula da yanayin canjin rayuwa ba har yanzu abin da ke bamu lokacin nan dai shine ake bamu yanzu ka dauka naira dubu ashirin ake bani yanzu dubu ashirin ba ta isa a gida na sai ko san da za na karya da yana da sata ba ba ta yi magana abincin rana ba ba ta yi magana abincin dana ba ba ta yi magana yau da kullum asibiti kudin makarantar yara da sauransu ba yanzu kwanan nan ba da dadewa ba lokacin sallah babban nan shugaban kasa Ghana ba musulmi ba ne? amma ya je cikin masallacin Idi ya da musulmi sannan kuma ya anansa a wurin cewa shi a matsayin na shugaban kasa saboda tsananin rayuwar da ake ciki ta arziki ya yi kasa ya ya rage albashin shi da kashi talatin da na ministocin shi da duk wanda ya ba mukami Allah sana ba ka ke yi ba amma musu a zo na kasa ce kullum dai shine karamin karfi shi za a takura yanzu akwai mutum daya ma'aikaci ko kuma dan siyasa a nan kasar wanda ke yasa zama da miliyan talatin da an kuma san ko su waye su ne suka rage albashin shi shugaban kasa nawa rage albashin shi ministoci nawa ka rage musu gwamnoni nawa suka rage kwamishinan nawa rage musu yanzu maganar noma da ake yi ni kamar ni yanzu ina ji ina gani lasta na dole na wurin mahaifata inda na nake alfarin da ita na nake da tattalin arziki na tunda nan gorki su na nake harkoki na amma saboda rashin tsaron na gaskiya ne na baro ƙauyen nan dole ban iya zama gonaki na wanda nake noma a samu dan buhu ɗari uku ɗari biyu ɗari hudu ɗari biyar wata shekara har dubu sai a samu to yau ba ta yiwa dan abin da ake nomawa sai dai gona ta bakin gari ita ma tana dukawa ka sara ɗaya biyu uku ka miƙe tsaye kar wani zo ta to yanzu da wannan inda kuma za a ce a sa talaka wani nauyi kuma again. To komi masu kula da harkokin yau da kullun za su ce game da waɗannan matakai na farfado da tattalin arziki. Ba kamar yadda su gwamnoni suka tsara ba cewa a duk wanda ya kai shekara hamsin a sallame shi daga aiki a rage albashi sannan kuma a ƙara haraji duk ba shi ne zai kawo mana mafita ba. Hanya na farko da za a bi in ana son a gyara a Najeriya shine satar da ake yi a gwamnati sai fa an rage ta domin akwai report da World Bank ta fito da shi cewa duk naira ɗari da gwamnati ta samu naira hamsin da biyar yana shiga aljihun wasu mutane ne ba aljihun gwamnati yake shiga ba. sai an bi an toshe wannan hanyar tuku sannan a yi magana gyaran tattalin arziki in ka duba masana'antunmu ga baki ɗaya sun ruguje ga misali kaduna industrial area masana'antu ne kawai ma'aikata ne kowa yana harkan da yake ya samu abinci amma yanzu ka je ka gani duk masana'antun sun mutu na uku hanyar da za a bi shine sai fa an ɗauki ilimi da muhimmanci jami'o'inmu suna yajin aiki kusan shekara biyu a cikin shekara biyar ya za a yi tattalin arzikin mu ya bunƙasa misali yanzu zan maka a arewa ga baki ɗayanta ban jin akwai wata masana'anta wanda a ƙarshen shekara tana declaring net profit wato riba bayan ta cire kuɗin gudanarwa ta fitar da miliyan ɗari ba to in fa lalle muna son farfado da tattalin arzikin mu ba koran ma'aikata ba to nawa ne ma ake ba ma'aikacin mafi karancin albashi an ce dubu talatin buhun shinkafa dubu talatin take yanzu yar gida kenan shi ma dubu talatin ba wai dubu talatin in ne yake samu ba kaza abin da zai tashi da shi zai wuce dubu ashirin da biyar duk shawarwarin da gwamnonin nan suka bayar guda goma sha ba su taɓi ma ainihin abin ba saboda yanzu sanata a wata yana karɓan kusan talatin da hudu a wata albashin shi shi kadai ba shi miliyan hudun nan ma ta masa yawa a shekara miliyan talatin in nan da za a zuba su a masana'antu ba karamin taimakawa zai yi ba in kai lissafi muna da senators ɗari da tara a bashi miliyan hurhudu miliyan talatin in nan a dawo da isa asusun gwamnati kaga kusan biliyan uku kenan a wata za mu rika samu a zuba su a wasu masana'antu to amma mutanen nan sai ɗiban kuɗi suke kuma a ce za mu ci gaba tattalin arzikin mu zai farbaɗo. ka saurari bayanin da ministan kuɗi ta yi satin da ya wuce ta ce kuɗin da gwamnati ta samu bata iya biyan bashi da yake kanta ba na wannan lokacin sai da suka yi cikon kusan biliyan talatin da tara sannan aka iya biyan ma bashi ba kenan sai da aka ci bashi sannan aka biya bashi to dole gaskiya sai mun koma mun yi karatun tanasu yan majalisu da na tarayya da su sanata senators lalle mutane a fito a yi magana game da albashin nan da ake biyan su ya wuce hankali ba wata kasan da za ta ɗauki irin wannan To a bayan bayanai da suka gabata wata majiya kwakwara a gefen gwamnatin tarayya ta bayyana cewa gwamnatin ba za ta yi kasassabar bin shawarar sallamar ma'aikatanta ba domin tsarin ka'idar aiki ya zayyana shekaru na yi wa ma'aikaci murabus daga aiki wato ritaya. kuma yin hakan ba zai inganta al'amura ba majiyar kuma ta bayyana cewa ƙididdiga da kuma tantance ma'aikata da aka kammala ba da jimawa ba ya nuna cewa adadin yawan ma'aikata na zahiri akan dubu sittin da shida da dari hudu da sittin jimlar albashinsu na shekara shine naira miliyan dubu dari tara da ashirin da hudu yayin da jimlar albashin sauran ma'aikata na cibiyoyi da kamfanoni da kuma hukumomin gwamnati kudinsu na shekara yake matsayin naira biliyan dubu biyu da dari uku Da wannan ƙididdigar gwamnatin tarayya ta yi tsimin maƙudan kuɗaɗe domin an kori ilahirin ma'aikatan da aka ba su takardar ɗaukar aiki ta jabu wato ba ta zahiri ba. Kana kuma an kori dukkan ma'aikatan bogi sha Malafashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida sani malumfashi, to yanzu kuma sai labaran wasanni na duniya. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta bayyana fushinta tare da mai da martani kan kalaman shugaban kungiyar napoli ta kasar italiya aurelio de laurentiis dangane da gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka a wata zantawa da manema labarai a makon jiya de laurentiis ya kushe 'yan wasan nahiyar afirka yana mai cewa ba zai kuma sayan 'yan wasan na afirka ba har sai sun amince da yarjejeniyar cewa ba za su je buga gasar cin kofin nahiyar afirka ba Kungiyar ta Napoli ta yi rashin 'yan wasan ta biyu na wasu 'yan wasanni, wato Khalidu Kulbali dan ƙasar Senegal da a yanzu ya koma Chelsea da kuma Andre Zambo a guisa na ƙasar Kamaru. Sada suka tafi domin wakiltar kasashen nasu a gasar tashin kofin nahiyar Afirka da ta gabata. To sai dai a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin. Hukumar ta CAF ta bayyana kalaman shugaban na Napoli a zaman rashin mutuntawa ga gasar ta nahiyar Afirka. wadda ta ce ba zai iya yi ba ga wasu 'yan wasan nahiyoyi kamar na turai da asiya da sauransu waɗanda su ma sukan je domin wakiltar ƙasashensu a wasu wasanni aka haka ne hukumar ta kaf ta nemi hukumar ƙwallon ƙafar turai wato uefa da ta gaggauta yin bincike tare da ladattar da de laurentiis bisa waɗannan kalaman tsohon shahararren ɗan wasan ƙungiyar manchester united ta ingila wayne rooney ya kira ga ƙungiyar da ta gaggauta baiwa cristiano ronaldo damar barin ƙungiyar idan har abin da yake bukata kenan kalaman na runi na zuwa ne kwana ɗaya bayan da kungiyar ta soma sabuwar kakar wasanni da shan kashi sa'ad da brighton ta bi ta har gidanta na old trafford ta doke ta da ci biyu da ɗaya a wasan farko ta buɗe gasar premier ta bana dukuwa da shirye-shiryen da kungiyar ta ce ta yi a karkashin sabon kocin ta domin kawo sauyi a wannan sabuwar kakar wasanni don a cikin watan da ya gabata ronaldo ya fito karara ya bayyana bukatar sa na barin kungiyar ta united inda har aka ta'allaka shi da komawa wasu ƙungiyoyi. to kuma sabon kocin kungiyar eric ten hag ya ce ba zai tafi ba domin yana cikin sabon tsarinsa to sai dai runi ya bayyana ra'ayin cewa ba wai ronaldo baya son wasa a karkashin sabon kocin ba ne sai dai kuma tun da ya buƙaci barin kungiyar ta yiwu ya kasa sukunin tabuka don a zo a gani a daidai lokacin da kungiyar take kokarin gina kakarfan tubalin ci gaba a wannan kakar wasanni rahotanni daga kasar spain na bayyana cewa kungiyar barcelona na duba yiwuwar sayar da ɗan kasar gabon pera emerick aubameyang watanni bakwai kacal da komawarsa kungiyar daga arsenal ta ingila tun bayan da barcelona ta ce fano robert lewandowski daga bayan munich ta kasar jamus take ganin cewa ya kamata ta rage wasu 'yan wasanta na gaba domin rage tankiya a bagiran ciki har da shi Aubameyang wanda kuma tuni ya kaso mata allaka shi da komawa Chelsea ta Ingila to sai dai kuma wasu rahotanni na bayyana cewa kocin kungiyar ta Barcelona Xabi Hernandez baya bukatar rabuwa da ɗan wasan Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na masu sauraro yanzu sai labarai a A takaice sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira da abaiwa masu saka ido na ƙasa da ƙasa damar shiga su dubi tashar nukiliyar Zaporozhye bayan da Ukraine da Rasha suka yi musayar zarge-zarge game da barin wutar da aka yi a cibiyar a kwanakin baya. Duk da wani hari da aka kai kan tashar nukiliyar tarar Araudi ne da ka a cewar Guterres a wani taron manema labarai a Japan. Gaba ɗaya dai Guterres ya ce yana da matukar damuwa cewa za mu iya yin yaƙi mai tsawo a Ukraine wanda zai iya yin mummunan tasiri a cikin tattalin arzikin duniya. Da alama dai yar yarjejeniyar tsagai ta wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da ƙungiyar jihad na Islama a zirin Gaza na ci gaba da aiki ya zuwa safiyar yau Litinin wanda hakan ke ƙara sanya ƙwarin gwiwar cewa za a samu kawo ƙarshen rikicin baya-bayan nan da ya yi sanadin mutuwar Falastinawa da hudu ciki har da yara ƙanana sha biyar. Yarjejeniyar wadda ta fara aiki a hukumance da karfe sha ɗaya da rabi na daren Lahadi an cimma ne da nufin kawo ƙarshen fada mafi muni a Gaza tun bayan yakin kwanaki sha ɗaya da yi barna a yankin gabar tekun Falastinu. Rundunar sojan ƙasar Sin ta sanar a yau Litinin cewa tana ci gaba da atisaye a cikin teku da sararin samaniyar yankin Taiwan a yau Litinin. Rundunar bangaren gabashin kasar Sin ta bayyana a dandalin sada zumunta na Weibo cewa za ta gudanar da ayyukan yaƙi da jiragen ruwa da kuma kai hare-hare a cikin teku. Sojojin sun gudanar da atisayen sojin ruwa da na sama da ba a taɓa yin irinsa ba a yankunan da ke kusa da Taiwan. Bayan ziyarar da shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai tsibirin. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni. Da injiniyan mu ta yau, in ce taku Binta Suleiman yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya ma assalamu. うん。